za a iya hawa kuma za a iya tatsan madar nonon abin jingina in ka ba da jinginan tunkiyarka ko kara eh, saniya ko ah, abin nan kora kuma ko to sune abubuwan da ake zai yi a hau kuma zai yi a tatsi madara a sha to da wace huska ta yaya za a iya mutum ya baka jingina kuma ka hau abar hawar ma'ana ka yi amfani da jingina kenan ko ko ka tasa madar to ne aka ce a'a ai duk sa'an da ka ba mutum bashi ya baka jingina jingina abin da ya baka jingina dabba ce to tsawon iya kwanakin da dabba za ta yi wurinka in ma kai za ka ci da dabba ko shi zai kawo abincinta in shi ya kawo abincin da baka da hanya ka hau ko ka tatsa madarar ka sha amma in kai zaka ci da ita ka shayar da ita ka kula da ita zaka iya hawarta zaka tatsi madarar ta gwargwadon abin da ka ba ta an yi zalunci ba a yi zalunci ba ko ma jiya kitabun mujahi muke rahan shi ne jiya muka karanta kisan kabu bin ibn al-ashraf ko ah, muka tabbatar da cewa duk al'amurra mai yiwuwa a samu dan sakaci ko sassauci daga shari'ar musulunci a ce ai kaza amma abin da ya danganci zagin manzon Allah ko Allah madaukakin sarki babu sassauci a cikin shari'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa tausayi ya fi kowa son zaman lafiya har sai da manzon Allah ce duk wanda ya kashe zinni ko mu'ahidan yace ba za ku yace ba ka cikin aljama'an manzon Allah manzon Allah yace ni zan yi jayayya da kai ranar tashin kiyama ma'ana kafirai ne suka aka yake suka ki karban musulunci suka ce suna son sauraka addinin su aka kulla alkawari tsakanin su za su da za su bada diya ai eh, jizya haraji nan a al'ummar musulmai su kare su manzo Allah ce duk wanda ya je mata adima wannan wanda aka kulla alkawari da su din nan manzo Allah ce ni zan jayayya da kai ranar tashin kiyama don tsananin son zaman lafiya mun gane ko to amma wanda ya zagi manzon Allah ko ya jafa'i ga Allah madaukakin sarki duk da tausayin manzon Allah duk da son zaman lafiyar manzon Allah duk da adalci da duk kamala ta sifa ta kamala da aka sani game da manzan Allah na hakuri sai da yake a je a kashe yace malli bi shi da ka albi ashirar ashraf sai aje a kare shi aka kashe aka ce ba zai yiwu ba sai aika yace ya halatta muku daga wannan lokacin Allah huwa shari'ul a'la wa rasul huwa shari'ul adna manzon Allah yake ya ba ku wannan lokaci ku Muhammad dan Maslama gwargwadon wannan lokaci duk yadda za ku iya yi ku kai ko da ya kai ga kowa wata kalma ce da ake ganin ba ku tare da manzon Allah manzon Allah ya ba da izini saboda a kashe shi sai ke fa innahu azallah wa rasulahu yasa abin da ya danganci jafa'i ga manzon Allah ko addini ko ko addinin musulunci ko Allah maɗaukacin sarki babu sassauci babu sassauci in ba haka ba in ka je lahira wallahi tallahi ba ka da fuskar da ka kalli manzon Allah tare da cewa ranar lahira annaba da ne suna son su zama karkashin tutar manzon Allah kai in ka je da wata fuska ka kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me ce kake bukata a cikin duniya tare da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun san darajarsa wata mata aka je yaki aka zo da ɗanta da ƴaƴanta da mijinta kowa an kakkashe su baki ɗaya aka dawo aka ce wane an kashe shi ana miki jaje ta ce har yanzu dai wane an kashe shi wane duk aka faɗa da aka gama ta ce manzan Allah fa aka ce yana lafiya ta ce duk wata masifa bayan koma bayan manzan Allah tana da su kowa zai mu za a rasa a duniyan nan matakan manzan Allah na lafiya ta ce, ba a rasa komai ba har aka tabi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama duk kowa ka je kai kwana a gidan kai bacci kai abin kunya mun gane ku sa'an nan sai ce babu rahani babu yace wani babi arrahanu abin abin jingina markubun wa mahalubun a bar jingina za a iya hawarta in jaka ce in doki ne in abin da za a iya hawar ne kuma in abin da za a iya takan nonon ta ne za a iya tatsan nonon ka sha amma da sharadi shine za a zo a karanta a cikin hadisi وقال مغيرة عن إبراهيم مغيرة دقى إبراهيم تركب الضالة بقدر علفها يتي بتسير دبا دا أكا تنسيتا banda rakumi banda batacciyar dabba da aka tsince ta ba an ce kai ce tsuntuwa daji shine aka ce ka ɗauka amma in ce gari ne aka ce ka yi tela ka sanar shekara ko to wannan lokacin ya za a yi da wannan dabban ka bar ta yiwa za ta mutu ai kila sai ka ciyar da ita ko to ciyar da ita da aka yi aka ce za ka iya hawace ta in a bar hawa ce kuma za ka yi tatsan nonon in kana ciyar da ita in abin da za a bar da za ta tatsan nonon ta ne wato tuflabu bi kadari alasiha yace gwargwadon abin da ka ba ta ci za ka tatsi nono warrahanu misluhu yace jingina ma haka jinjina da abin tsintuwa duk ɗaya ne amma da wannan sharafi in wanda ya baka jinjinan kullum shi zai kawo eh, ciyawa da bisa da za a ba dabbarsa to ka da an hanyar ka tafi nono in kai za ka ci da ita dabbar kana da hanyar shari'a ta baka izini ka tafi nono sai ya ajiye mana gingina riga sai ya ajiye riga ba ya ci ba riga ba ta ci ba ta sha in aka ajiye duk sa'an da ya zo sai karba kuma in ka sa ka kuma ne ne ne kenan ka je ka masa riga قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إيتي عن كربو من ذا الله تيرا أن الله ثبت أغريشي يا كسن شينا فدرتي الرهن يركب بنفقته ويشرب لبن الدر إذا كان مرهونا صلى الله عليه وسلم من ذا الله أبند أكباير جنجنا yurkabu bi nafakatihi za a yi amfani da shi a hau in abar hawa ce amma wargwadon ciyar da dabban da kake yi in mota ce to tana aje ba ta da ba ta bukatar ka ba abinci tana aje ne amma in dabba ce baka ba ta abinci ba za ta mutu tilas ta da ita to ci da ita da kake yi an baka izini ka tatsi ta wa yushrabu labana dur labanu durri a darri idza kana marhunan sa'annan za ya tatsan nonon madaran da ke cikin nononta a sha saboda zancen jingina in yana da tsawo kaga malamai suka yi shafi daya biyu har kusan shafi uku ko shafi uku suna magana dangane da malamai sabanin da suka yi in ka bada jingina za a in aka baka jingina za ka yi amfani da abin jinginan ko ko a'a ba za ka yi amfani da abin jinginan ba to shine suka je da kulle suka suka fayyace suka bambanta da kai in kari abin jingina kai za ka ciyar da ita ko ko a bar jingina kai za ka ciyar da ita ko ko wanda ya bada jingina ko wanne suka mai tafsiri suka kawo ka'idoji na shari'a suka ajiye wai dan mai saboda kada ka yi zalunci ko kada ka ci haramu kada ka yi amfani da haramu duk baki ɗaya wannan duniya ba ta saba sanin zalunci ba sai wannan zamani na karshe duk malaman sikiyu, duk malaman hadisi duk malaman tafsiri duk faman da suke yi din nan wai su ne fata ka kada yi zalunci ka je ka hadu da Allah hmm. wai su ne fata ta kada ka zalunci dan uwan ka ya zama ba a cikin aminci a hadisi da sun haifa eh ta kace mana ta kace قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله بن المبارك قال اخبرنا زكريا عن الشعبي عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي عن كربو دغ ابو هريره الله كارا مسا يدا يتي من ذا الله تيرا دا انتي الله ثبتا غريش يتي الرهن يركب بنفقته اذا كان مرهونا يتي ابن جنجنا ذا iya hawan sa za iya shan nonon sa gwargwadon shi da shi da akai ko shi da ita da akai walaban walaban darri yushrabu binafaqatihi yace madarar da ke cikin nonon dabbar kuma za iya sha amma gwargwadon da da وعلى الذي يركب ويشرب النفقة mun gane ko wanda zai amfani da dabban ya hau ko ya tatsi nono ya sha shi zai ba ta abinci adalci kenan na shari'a musulunci duk sa'an da ka shi rance dama asalin ba da rance ko bashi ne ake so dayan tadayantum ne ila ajalin musamman faktubu haka Allah madaukakin sarki yace ku rubuta ba a ce ka kara mashi riba ba amma in ya ji daɗi ya zo zai biya ka bashin kai ya kara ma kyauta ya baka kyauta ka karba ka ci baka da baka ci haramun ba to in ya baka jingina ma'ana sai ka bashi rance ya baka jingina kuma ka fa'idantu da jinginan da ya baka kuma ya kawo kudin ka ya baka babu rahani inda yahudi wa ya yace babin jingina da ke bayanin hukuncin jingina wurin yahudu ko wani yahudu ma'ana kai musulmi in ka je neman rance wurin neman bashi wurin ba yahude yace ka bashi jingina zaka bashi ko ba zaka bayar ba ya halatta ko bai halatta ba wannan ciniki wannan ciniki ya kullu ko bai kullu ba to shine imam al-bukhari zai kawo dalili قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت an karbo daga nana Aisha Allah kara mata yadda ta amin ishtara rasulullah sallallahu alaihi wasallam min yahudiyyin ta'aman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sayi abinci wurin wani ba yahudi bashi warahanahu dir'ahu ya bashi jinginan silikinsa shikenan ya halatta kenan ko bai ya halatta babun yace wani babi da zai yi bayani in wanda ya bada bashin da wanda ya bada jinginan sabani ya shiga tsakaninsu. su kace ai naira dubu ka bashi ai dabba kaza ka bashi jingina ko abu kaza ka bashi jingina shi kuma yace a'a kaza ne an samu sabani kenan to yaya alkali zai yi babun wani babi idza ikhtalafa ar-rahinu wal wa nahwu in wanda ya bada jinginan da wanda aka baiwa jinginan suka yi sabani fal bayyinatu ala al-mudda'i shaida na kan wanda ya kawo kara din wal yaminu ala al-mudda'a alayhi rantsuwa kuma na kan wanda aka kai kara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya aje ka'ida yace law yu'tan nasu bi da'awahum ladda'a rijalul amwal qaumin wa dima'ahum walakin al bayyinatu ala al mudda'i wal yaminu ala man ankara yace law yu'tan nasu bi da kowa ya kawo kara a ce kana da gaskiya a baka abinka ladda'a rijalul amwal qaumin wa dima'ahum da kowa sai zai ce wani yayin kaza wani yayin kaza sai a karba a baki to menene zai warware wannan abin yace manzo Allah ce lakin albayyinatu alal mudda'i wanda ya kawo kara sai a ce ina shaidunka wal yaminu ala man ankara wanda ya musunta a ce kai kuma kai rantsuwa sallallahu alaihi wasallam to wannan lokacin da mutum ya gwammace ya mutu da yi dan karya kenan mutum kuma ya gwammace ya mutu da yi rantsuwa akan karya in lokaci ya zo ya canza mutane na nan zaune za a je a ba su kuɗi su zo su yi shaida akan karya wani kuma baya jin tsoron Allah zai rantsuwa akan karya yaya za ka yi yaya za a yi sai aka ce tahdufu lin-nasi aqdiyatu bi qadri ma ahdathu min al-fujur aw tuhdathu lin-nasi aqdiya بقدر ما أحدثوا من الفجور sai a samu ƙwararrun malamai waɗanda suka iya alkalanci suka san yadda rayuwa take yanzu mutane sun lalace sun zama kaza kaza sai a kawo musu dokoki da shi da lalace su wanda zai tilasta su dawowa akan gaskiya قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا نافع بن عمر عن, عن ابن أبي مليكة قال كتبت إلى ابن عباس فكتب إلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه an karbo daga dan abi mulaika yace na rubuta ma abdullahi dan abbas ina tambayansa matsaloli da fatawa yaya wannan matsalar take sai abdullahi dan abbas yace manzon Allah ya sarkar da hukunci ko ya hajje ka'ida ko ya kafa doka ko ya hukunta cewa al-yamina anna al-yamina ala al-mudda'a alayhi wanda aka kawo karansa aka ce yayi kaza ne zai rantsuwa ba za a kawo ka kuma a ce mai waye shaidar ka ba wanda zai ce wane yayi kaza ko ya ce a ce waye ina shaidar ina shaidunka wanda aka kawo kararsa kuma in ya mutu dama in bai musunta ba sai a sasanta a san hukuncin da za a yi in ya musunta sai a ce kai rantsuwa to a lokacin mutum ya gwammace mutu da rantsuwa din قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال قال عبد الله رضي الله عنه man halafa ala yaminin yace an karɓo daga Abdullahi dan Mas'ud Allah kara masa yadda yace duk wanda ya rantsuwa على على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر duk wanda ya rantsuwa akan karya dan ya ɗauki ɗebi dukiyar mutane laqiya Allah wa huwa alaihi ghadaban zai haɗu da Allah yana cikin fashin Allah maɗaukacin sarki fa anzalallahu tasdiqa zalika sai Allah ya saukar da aya yana gaskata wannan abin da aka faɗa mecece ayar wacece ayar ayar tace innal ladhina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalila tabbas lallai waɗanda suke musanyo yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim alkawarin Allah da rantsi su a ƙarya dan su danne dukiyar mutane ko dan su zalunci mutane fakara ila qawlihi azabul alim har zuwa karshen cewa wa'ancan suna da azaba mai radadi ثم إن الأشعث بن قيس خرج إلينا يتي الأشعث بن ya fito zuwa زوا غريم فقال سيتي ما يحدثكم أبو عبد الرحمن من أبو عبد الرحمن يتي هزن تردكوني قال فحدثنا وسيمك تيغا عبن دي فدا قال سيتي فقال, فقال صدقة سيتي قسيا يفدا لفي والله أنزلت أي نيني سنديا أسوكر دا ونن آية بيني وبين رجل خصومة husumatun fi bi'rin yace husuma ta shiga tsakani na da wani mutum akan rijiya nace nawa yace na yace nace ta wace yace ta sace فاختصمنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم sai aka tashi zuwa wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kotun koli kenan ya zartar da hukunci faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi yake shahiduka kai da ka kawo kara ka kawo shaidunka au yaminuhu ko ko a'a shi da aka kawo karar sa yi rantsuwa ɗayan biyu kultu sai shi wanda ya kawo kara ya yace innahu idan yahlifu wa la yubali ai wannan ba yahude ne ba jin tsoron Allah zai yi rantsuwa akan ƙarya a wata riwaya aka ce wani yahudi ne suka yi mutu akan wannan fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da yace manzo Allah ya manzo Allah ai wannan fa baya jin baya jin tsoron ya rantsuwa ba tsoron Allah ne ce ba zai iya rantsuwa akan karya dan dan ya karbi abin to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zantar da hukunci yake man halafa ala yamin duk wanda ya rantsuwa yastahiqu biha malan wa huwa fiha fajir duk wanda ya rantsuwa akan karya. dan ya cancanci dan a bashi dukiyar mutane ko ya ɗebi dukiyar mutane ko ya damfari dukiyar mutane ko ya yi mutane yaudara ko zamba laqiya Allah wa huwa alaihi ghadban yace zai hadu da Allah yana iya samu cike shiga cikin fashin Allah madaukakin sarki fa anzalallahu tasdiqa zalik sai Allah ya saukar da aya yana gaskata wannan hukunci da manzon Allah ya zantar kun maktara hadhihi al-aya sa'annan ya karanta wannan aya innal ladzina yashtaruna bi ahdi Allah wa aymanihim thamanan qalila ila wa lahum azabun alim an gama da eh, kitabur rahmi bismillahir rahmanir rahim kitabul itq me eh ai mun zargi lauya ya wuce ai ko kitabul hit littafin antar da wuyaye ko bayi haka a hankali kitabu kaza ki rana ɗaya sai ka ji an ce alhamdulillah an sauke bukhari Allahu akbar zaka ga ilimi cikin bukhari da baka taba gane shi duk inda zaka ka duk karatun littafin da zaka karanta sai kai mamaki wallahi in Allah ya sa muna raye muna karanta daya bayan daya in kana so ba ba sai ka jira har a karanta a tunda kana da shi na larabci ko na Hausa ko na Turanci ka je wannan unwani da kitabu kaza babu kaza ka karanta hadisin kai kokari ka fahimci yaya aka yi menene mutabaka tsakanin wannan unwani da hadisin wani ba za ka fahimta ba wani za ka fahimta sai ka ga Allah ya hore ma ka tana iya fahimta sai kai mamaki Imam Bukhari ba akwai akwai na Hausa babu ma jaa fil itti wa fadlihi yace babin abin da yazo na bayanin fadalan yan tabawa da hukuncin haka wa qaulillahi azza wa jalla da fadar Allah madaukakin sarki fakku saba yan tawiyayi au is'amun ko ciyarwa fi yawmin zi masghabatin kaci da mai jin yunwa yatiman za makrabati ko ko ai yatimi maraya wanda yake akwai akwai dangantaka tsakani ko yana akwai kusanci tsakanin tsakaninka da shi aw miskinan za matraba ko miskini wanda yake talaka ba shi da komai haka Allah da madaukakin sarki faɗa ko yace ah, la uqsimu kenan ko la uqsimu bi hadha al-balad ai mun karanta ta anan ko baya bukatan amai قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني واقد بن محمد قال حدثني سعيد بن مرجانة صاحب علي بن صاحب علي بن حسين قال قال لي أبو هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار قال سعيد بن مرجانة فانطلقت به إلى علي بن حسين فعمد علي بن حسين رضي الله عنه إلى عبد له قد أعطاه به عبد الله بن جعفر عشرة آلاف درهم أو ألف دينار فأعتقه من أهل البيت علي بن حسين بن علي بن أبي طالب كم من ذا الله صلى الله عليه وسلم زامو أهل البيت آآ روى باسا كيوا أكاو سباير واسفين الله أكبر saboda haka suka gada wurin wa kakar zurriyatan ba'daha min ba'd wallahu sami'un alim haka manzo Allah ce fatimatu minni haka manzo Allah sallallahu alaihi to gaji kan Allah sallallahu alaihi za mu gani ashe dangantaka ta jini sai ka tashi kayan aiki hajji kan manzon Allah sai ya tashi gadan-gadan baitin sallah da alwala da azumi da haji da zaka har sai ya yanke sai ya ba da sadaka sai ya ciyar Allah dan bai zauna ya ce kakansa ba dan ne bai zauna ce ai shikenan na na Fatima ta ce to shikenan ai mu ne alil bait shikenan makullin aljanna hannun mai sai ta tashi gadan gadan haka ji kamar manzon Allah ya tashi gadan gadan za mu ji da ya ji an ce manzon Allah ya kwadaita a cikin yantawa to kakanka ya ce a yanta ya fada ya fadakar da cewa in aka yi ana da fadala sai tashi sai kai je zabi wani bawansa da yake yana da tsada an sai bawan dinari dubu ko dirhami dubu goma ya kiya da yaji an ce manzo Allah ce wanda ya yanta bawa daya saboda Allah duk gabobin bawa duk gabobin bawan da ka yanta din sai Allah ya yanta gabobinka kowace gaba taka daga wuta Allahu akbar yana jin an ce manzon Allah ya faɗa haka yace to menene ko zai yi in ba shi ma ya shiga cikin wannan fadala ba Allahu akbar sai ya tashi ya je ya kalli bawansa da aka taya mai tsada aka taya dirhami dubu goma ko dinari dubu goma yake sayarwa yana da tsada kenan ko yace mm. ya ajja shi saboda Allah Allahu akbar قال لي أبو هريرة حدثني سعيد بن مرجانة sahibu Ali ibn Husayn yace abokin shi Aliyu dan Husayn dan Ali ibn Abi Talib shine ya bashi labari kala yace kala li Abu Huraira Abu Huraira ya bani labari radiyallahu anhu kala yace kala an-nabiy sallallahu alaihi wasallama manzo Allah tsira da annabi Allah tabbata a gare shi yace ayyuma rajulin a'taka ra'an musliman duk wanda ya yanta. musulmi ka je ka sai bawa ko kana mallakar sa ka dauke shi ka ƴanta shi kace yau ka zama ɗa ko ki zama ɗa saboda Allah isan Allahu bi kulli udwin minhu udwan minhu minan nar yace wannan bawa da ka yana da hannaye biyu kunnaye da idanuwa da baki da kafa da kafa duk wayannan gabobi ba tunda da ka ƴanta shi daga bauta Allah ya zai ƴanta ka daga barin wuta wuta mm. قال سعيد بن مرجانة sai mai ba da riwayan ya ce fansalaftu bihi ila ali bin husaini ya ce sai na je wurin ali bin husaini na bashi labari فعمد Aliyu bin Husaini رضي الله عنه الى عبد da ya tashi ya yana yana mallakan wani bawa mai tsada قد a به bihi Abdullahi بن Jafar Abdullahi ɗan Jafar جعفر shi ma ahlul bai shi ya ya sayi wannan bawan dinari dubu ko kuwa dirhami dubu goma sai aka ce a'a amma da ya ji an ce manzon Allah ya faɗi haka saboda sun san abin da manzon Allah ya faɗa gaskiya babu wani wasanni babu shakka babu tambaba tun da manzon Allah ya faɗi haka ashe ni ba na son a ‘yanta ni daga wuta tare da cewa wannan Ali bin shine manzon Allah ya ɗauki uban safa Hassan da Hussein yace haula sayyida shababi ahlil janna waɗannan tabbas ɗan aljanna ne amma gashi ɗansu ya zo yana fama yadda zai fanshi kansa daga wuta wa kuma zai zauna ya roƙi kansa ba da ya tashi ya yi aiki ba wannan ahlul baiti kenan duk wani wanda zai ce zai daga hannu ba shi da wata hanya da zai sadu da manzon Allah sai wannan babu wata hanya duk wanda zai daga hannu ko zai daga kansa ya ce shi ne ba shi da wata hanya da zai sadu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar jini sai wa'annan Hassan da Hussein ba su bane to su nan jikokin su ƴaƴan su ga abin da suke babun yace wani babi ayyu riqabi afdal ma'ana bawan da zaka yanta yanta bawan ma a sai a ce wani ya fi wani Bawan da zai naira dubu goma da bawan da zai naira dubu uku in ka yanta wanne ne ya fi lada wanda ya fi tsada ko قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي مرا عن أبي مرا مراوح عن أبي ذر رضي الله عنه قال يتي أنكر بودك أبو ذر ألا كار متى سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأمل أفضل لا تنبي من الله صلى الله عليه وسلم أي الأمل أفضل وأنا أيتي نيتي ba na sahabban manzon Allah tare da cewa su sahabbai ne da zaran an ce mutum ya zama sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsallake duk inda kake tsammani da su ake zuwa yaki a kashe su su kisa a jimma su su jimma mutane su sha wahala amma duk da shi zai tashi zai manzon Allah wani aiki ne ma zai yi ya fi ya samu karbuwa wurin Allah ashe mutum ma zai rubuta ba kenan sai ya tashi gadan gadan sai kaga Allah ya sa ka cika akan imani shine ka shiga kan imani eh haka muka gani sai ai ma wanka ai ma sallah ana ma addu'a ranar lahira wa san abin da ke boye Allah shi kadai ya sani akwai kabari akwai tashi akwai tsallake sira'i akwai bada littafai akwai mizani akwai ayyuka gabanka kowanne yana bukatar sai ka tashi tsaye kayi kaman kana yi saboda mutum ya tsira daga azaban kabari kadai su yi yayi littafi risala menene kaza fi fi ma yunzi min azabil qabr abinda zaka yi Allah ya tsare ka daga azaban kabari yace kaza yace kaza yace kaza yace kaza yaya za ka yi abubuwan da za ka yi Allah ya tsare ka azaban kabari yaya za ka yi Allah ya sanya ya ma zafin mutuwa magagin mutuwa yaya za ka yi Allah ya hore ma tsallake sira yaya za ka yi har ka ga ka kashi da cikin aljanna to nan za ka yi ka mai da numfashi in ba haka ba wallahi tallahi akwai hatsari a hanya duk abin da kake tsammani sai ta yi ka je ka ga ba haka al'amarin yau ba ka yi ɓatar kai ka fahimci kuskure ba ka da hujja ba ka da abin da za ka yi sai ka bi sahun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kafa Allahu akbar to shine kake da tabbas dan manzo Allah ce kullukum yadkhulul jannata illa man aba dukkan ku zai shiga aljanna sai wanda yake suka yi mamaki ya manzo Allah wai zai shiga aljanna sai manzo Allah ce duk wanda ya bi zai shiga aljanna duk wanda ya saba min yaki yace wani aiki ne yafi kala sai manzo Allah ce miki imanun billahi imani da Allah madaukakin sarki wa jihadun fi sabilihi da kuma yin jihadi a cikin tada addinin Allah kai yaki da kuɗinka da ka, da ka da kansakalinka duk yadda ya kama sai ka kare wannan addini wallahi amana ce a kan al'umma wannan addini da kaga ya taho maka kana wasa da shi ko kana yi da gaske wallahi tallahi ba barci mutane suka yi har aka samu wannan addini ya sai da suka tashi tsaye suka manta da duk wani jin daɗi a takaicin takaitawa wani sahabi ya auri matarsa yana buki ranar da matarsa ta tare yana tare da matarsa ya ji manzo Allah ya kiya hayya alal jihad manzo Allah na kira Allahu akbar bai shaurara yake bara ya gama abin da yake ba sai tashi Allahu akbar manzo Allah ya fito ya kira mai in ka saurar gidanku ai kai abin kunya me za ka sunan shi handala ashe Allah ya rubuta masa eh, shahada ya taso ya zo ya je shiga yaki sai aka kashe sai manzo Allah ya ga wani wani mamakin da bai taba gani ba sai ga gashi an kashe hanzala amma ga mala'iku sun zo suna masa wanka Allahu akbar me yasa faru ba ta bayin haka ba sai aka je aka tambayi matarsa hanzala rasilul mala'ika me ya faru tace ga halin da ya kasance yaji an yi hayya alal jihad sai ta yi sai manzo Allah ce shi yasa Allah ya karrama shi da wannan hmm. za ka iya gwadawa imani ne wallahi ba abin mamaki ne. wallahi tallahi duk sa'an da aka yi mutane tarbiyya haka sai sun yi abin mamaki gashi ana sanyi wani yana da komai Allah ya hore masa gida ba zai iya tashi sallah ba kai ka tashi ka fito cikin sanyi ka taka a kar. wani motar da zai hau zuwa masallaci ma sai ka ce jirgi ce amma baya iya zuwa amma ka tashi ba takalmin kirki ma cikin sanyi ka zo yi sallah kuma ka koma ba imani bane horewa Allah ne hore wallahi in aka tarbiyyantar da mutane haka nan sai sun don manzo Allah ce alkhairu fi wa fi ummati ila yawmil qiyamah har abada al'ummar annabi akwai alkhairi ciki wallahi akwai alkhairi ciki wallahi har annabi kasa to yaya ake yi in aka samu gafala rabkana a cikin rayuwa sai shaytan ya zo ya ja haka ya zai ja haka duniya ta zo ta ja titi na ja ja abokai na ja kawaye na ja shi nan, in aka yi rashin sa'a an gaba ya ce ima wani aiki ne ce sai manzo Allah ce imanun billahi wa jihadun fi sabili ma'ana imani da Allah ina ma'anan imani da Allah an tu'mina billahi al-imanu huwa kullu mastawfa kam rukunan sittata arkani an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa kaga adalcin musulunci da adalcin manzon Allah da san zaman lafiya da daukaka ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah bai ce ka bada gaskiya da shi ba kadai ba duk musulmin da bai imani da manzancin annabi Isa ba me ya hukuncinsa an tumina billahi wa mala'ikatihi وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد sharaɗi ne cikin imanin mu ya karbu mu yi imani da manzon Allah da annabi Isa da annabi Musa to don Allah ɗan Kirista ko kara ba za su yi muna ba su mutunta manzon Allah ko kara ba za su yi ba su kame bakin su mana kawai kada su yi mummunar magana duk musulmin da ya mummunar magana game da annabi isa ne hukuncinsa mun fi su adalci da son zaman lafiya saboda mun ba da gaskiya da manzon Allah da annabi Musa da annabi Isa da annabi Dawuda da annabi manzon Allah shine ya zo ma ya ba da bushara yace akwai annabi Isa manzanci sa gaskiya ce alqur'ani ya zo nan su ƙarya suke yi annabi isa kansa sai zai ba da bushara da manzon Allah wa mubashiran bi rasulin ya'ti min da ismuhu ahmad Allahu akbar duk abin da littafan su za su faɗa bai yi gaskiyan abin da alqur'ani ya faɗa ba duk littafan duniyar nan su faɗi abin da yake sabanin abin da yake cikin alqur'ani sai a watsar da shi kowane littafi to yanzu ne suke so ko kara ba za su yi ba su yi manzon Allah ba an ce ba shi da samu ko karbi addinin musulunci ba la ikraha fi dini hatta bayyana rusul min al ghayb ga manzo Allah yace yana mu'amala da yahudi annabi Musa wani musulmi da ba yahude suka manzo Allah ce la kada ku fifita na ka annabi Musa an tabbatar da manzanci annabi Musa annabi Musa kansa ya san manzo Allah ya annabi Isa ya san manzo Allah ya to amma manzo Allah ce ana aula nasi bi Isa ibn Maryam Imam al-Qurtubi ya kawo riwaya a cikin at-tazkira fi um, fi umur fi akhbar al-maut wa umur al-akhirah riwaya ban bi sanadin san ko tabbatacciya ba ce kawo riwaya kaman biyu ko uku cewa manzon Allah ya ce annabi Isa za a binne shi wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ma mun ce tsakanin manzon Allah da sayyidina Abubakar da sayyidina Umar kaurin kasa da su kadan akwai fili da zai daidai da kabarin daya babu wani sarki ko wani shugaba da ya taba cewa abin ne shi babu wanda ya taba sa tsammani malamai suka yi istinbati cewa tunda manzo Allah ce ana aulan nasi bi Isa ibn Maryam suka ce ishara ce cewa ishara ce nabawiyya cewa za a binne shi to Imam al-Qurtubi fitaccen malami ne cikin manyan malaman malikiya yana da littafi da ya kai haka a tazkira fi umuril mauta fi akhbaril mauta wa umuril akhirah ma'ana yana tunasar da kai duk abin da ya danganci mutuwa a cikin kabari a tashi har aje fariqun fi jannati wa fariqun fi sa'iri za ka karanta labarai mamakai ma abin mamaki da ba za ka taba gani ba ciki ya kawo riwaya kaman biyu ko uku cewa manzon Allah ya ce annabi Isa za a binne shi kusa da manzon Allah to me ɗan kristan duniya suke so dan Allah kafin su su ba da gaskiya da manzon su mun ba da gaskiya da shi mu kafin su mutunta shi mun mutunta shi to ko kara ba za su yi muna ba su girma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe su ne ba sa son zaman dan imani sharadi ne duk mumini an tumina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi da littafan su ma da suke daidai waɗanda suke ba lalata su ba har a taura da linjila sai kai imani da su don haka manzo Allah yake cewa Allahumma rabbas samawati sabi rabbana rabb kulli shay'in munazzil at-taurati wal har addu'a manzo Allah ke yana tawakkuli munazzil at-taurati wal injil wal furqan faliq al-hajj nawa an girmama at-taura da injila da al-qur'ani mun girmama at-taura da injila da al-qur'ani mun girmama annabi Musa da annabi Isa to me saura gare ku kuma in ba za ku faɗa ba sai ku shiru ba to me ka latanta, me aka bata muku me manzon Allah ya bata muku me yayi muku sa'an sa'annan sai nace fa ayyu riqabi afdalu bayan ma da za a yanta wanne ne yafi kana aghlaha samanan sai manzon Allah ya ce ba wanda ya fi tsada wa anfasuha inda ahliha wanda aka fi so qultu fa in lam af'al to yace in ban iya wannan ba fa ba ni da kudin da zan sai bawa in enta sai manzo Allah ce tu'inu bayan ka taimaki wanda ya bata ko wanda ba shi da abin da zai ko talaka ka taimake shi aw tasna'u li akhraka ko kuwa a'a wanda ba shi da sana'a ko kuwa wanda ba shi da sana'a ka taimaka miki ko kuwa a'a ka taimaka ma mai sana'a sai malamai suka ce to wace hikima ke cikin manzo Allah ce a taimaka ma mai sana'a eh wace hikima ke cikin a taimaka ma mai sana'a mun ce duk kalma da ta fito daga harshen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta faduwa banza tana da ma'ana ko ka fahimta ko kada ka fahimta wace hikima ke ciki akwai hikima ko babu me ke ce eh? a'a malamai suka ce abin da yasa aka ce a taimaka ma mai sana'a wanda ba shi da sana'a kowa ya san talaka ne zai je ba shi taimako wanda ke da sana'a kasuwa ba ta ci ba shi da abin da ba shi da abin da zai ci kuma yana nan zaune baya roko aka ce ga ka taimaka masa ya fi daraja shine aka ce lisa'il wal mahrum Allahu akbar fa in lam af'al to ba ni da kuɗin da zan taimaka ma talaka ba ni da sana'a ba ni da yanda zan yi kuma fa kala tada'un nasa min ash-sharri ka kame sharrin ka gabarin mutane kada ka yi musu sharri kada ka zalunce su kada ka ce na ce kada ka yi musu barna kada ka zalunce su fa ha sadaqatun tasaddaqu biha ala nafsik yace in ba ka iya ce ɗan eh, eh, eh, ta bawa ba ka iya taimaka ma talaka ba ka da kaza kaza kaza ka kame kada ka zalunci musulmi kada ka cuce shi ko da baka ko da idanu ba ana karantawa kullum cikin lalari wala yahilu lahu an yanzura ilayhi nazratan ko harara ko kallo mara kyau bai halatta kai ma dan uwanka saboda darajar musulunci ina ga wanda zai halaka shi ina ga wanda zai zalunce shi ina ga wanda zai mai zakariya ya aibata shi sai kai a saka ina ke باب ما يستحب من العتاقة في الكسوف أو الآيات يتي باب لك بيانه سوى أنا سمع أنت باي a yi yawaita sadaka a koma ga Allah lokacin da aka samu dusashewar rana hasken rana ko na wata ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi duk sa'an da Allah ya saukar da wata aya na cewa mutane sun karkata abinda ake masa ake a koma ga Allah ba fandarewa ba taurin kai ba taurin kunne ake yi ba a'a duk sa'an da wani bala'i ya sauka sai a koma ga Allah mai sadaka yayi wanda ka taba zalunta ka bai bai zalincin sa matar ka ce ka nemi yafe wata ko ka gyara mata abin mijin ki yake nemi sulhu tsakanin ku ka ta bayi an samu kusufi ne na wata ko na rana ambaliyar ruwa aka samu gobara aka samu girgizar kasa aka samu tsananin wahalar rayuwa duk wata masifa da ta faru wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an amma in aka zauna ana ta dabara ai kaza ne yasa yasa aka samu hambaliyar ruwa ai kaza ne yasa aka samu girgizar kasa ai kaza ne in Allah ya ce wa ma lamu junuda rabbika illa hu ko sauro Allah zai sa ya zama maka azaba farin dango kuda kuda duk abin da Allah ya ga dama zai iya halaka ka Fairan abadila wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa duk abinda Allah ya ga dama iska ake sheka a rayu ko amma in Allah ya ga dama sai iska ta zama azaba sai ta zama masifa komai Allah yana tsare ai abubuwa ne suke da ban mamaki iska da kake gani ko iska ɗaya sai kai aiki biyu da ita in kana so ka haka wuta ya kake yi sai ka hura sai ta tashi in ka gama kana so ka kashe sai ka hura ta mutu Allahu akbar aiki daya busa daya yayi aiki biyu ba haka bane iska da kake gani duk haka ruwa da ruwa mu dan adam ke rayuwa in ba da ruwa ba zai rayu ba in Allah ga dama sai halaka ka da ruwa sai ma ya kawo muku girgizan kasa duk kwarewanku na technology na ci gaba na isa da iyawa har abada Allah yana kallon ku da ku da ɗan kiyashi duk ɗaya kuke wurin Allah duk kasashen turai japan ta kai matuka cikin ci gaba ko Allah ya jarabe ta da girgizan kasa Yana faman fita daga wannan kuma Allah ya sauko ruwa sai aka yi yaya amma da yake kafiri shine kafiri sai ana da fara ai kaza ne yasa ai kaza ne yasa duk tunane za ku gama kuna gama sai kuma Allah ya ta wani baraka wata baraka wani ba abin da ake so sai ka sallama ma Allah ka mika wuya girgizan kasa ne ambaliyar ruwa ne gobara ce tsananin sanyi ne ko duk abin da bala'in da ya sauka maza maza ake a sheka a koma ga Allah mai sadaka yayi mai kyauta yayi mai nafila yayi mai roƙon Allah yayi mai yadda bayi duk ayi dan a fita cikin fushin Allah madaukakin sarki yanzu yanzu sai ga Allah ya yayi amma yana cikin musifar da ta bi musifa duk baki daya akwai masifar da ta fi masifu ko wace ce ku shiga cikin masifa ku rasa yaya ma za ku ku koma ga Allah din kowa ya manta nasullaha fa ansahum anfusahum wala takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum kada ku zamo kaman waɗanda suka manta da Allah sai Allah ya sa suka manta da kawunan su abinda zai muku amfani ma ku rasa yaya za ku ina za ku kama wannan shine fi komai masifa masifa ta faru wace hanya za mu bi mu fita ma mun rasa wannan ya fi komai mu musbati to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yake faruwa ke yanzu dai dan ai kusufi shamsu ba wanda ya damu masifin da kenan sun fi wannan ma yawa yanzu wa ya damu da manzo Allah da ai kusufi shamsu sai ce maza maza ya alwala a koma ya kutuba a roki Allah a roki me me shi Allah ke. Allah ke da abin bayarwa amma yanzu don kusufin kamar ko kusufin shan na ruwan wani ba wanda ya damu gobara ma ana yi kowa ya rasa yadda zai yi ambaliyar ruwa ke kowa ya rasa yadda zai yi girgizar kasa ke kowa ya rasa yaya za a koma ga Allah a zo rashin ruwa rayuwa ta yi tsanani ta yi kunci ta yi wahala man fetur Allah ya saukar arziki ne ya bayar daga Allah amma sai da ya zama shekara biyu kowa sai da ya dandana ko da kasar nan ba haka bane arziki ne Allah ya bayar ba wanda ya je kawo Allah ne ya bulbulo da shi hmm. amma sai da aka samu shekara biyu kowa sai da hantarsa ta kada kowa sai da zuciyarsa ta tashi shekara biyu ya rasa ba yadda za kana da mota ka ajiye kana tafiya kana da kudi eh to babu abin da zaka saya da kudin na ya zaka kudi kuma ba in ba rabuwa da shi kai ba ba shi amfani wa Allah sai wa sharru ma fihi min al khalaiq Allah sai yughni anka fil mabaik illa iza farra firar al-abid yace duk wahalar da ake da kuɗi ka kashe mutum don ka samu kuɗi ka menene don ka samu kuɗi kuɗi din nan ba zai ma amfani ba sai kun rabu fa <laughs> yace mafi sharrin abin da ke tare da kuɗi shine kuɗi ba zai ma amfani ba sai ya guje ka kamar yadda bawa da ya guje ma mai gidansa wa sharru ma fihi min al hmm. an laysa yughni 'anka fil mabayik ba zai ma amfani ba duk cikin tsananin da ka shiga kana jin yunwa naira ka ashirin na a jihu tilas ka nika mai mai buru naira ashirin din nan da kai wahala ka samu ba zai biya ma bukatan yunwa ba ko ɗaya sai ka rabu da wannan naira sai ka nika ma mutum ka karbi burodi amma kana jin yunwa naira ka ashirin na a jihu sai dai ka kwana da yunwa yaya za a yi ka rabu da yunwa sai ka rabu da naira ashirin duk yawan kuɗi ya fi komai muhimmanci kuma ya fi komai rashin muhimmanci yaya zai yi haka kai wahala ka same shi ka cire naira ashirin ka je ka bayar ka sai jarida za ka je ka karanta karya in kuma baka saya ba ba za ka ji daɗi ba ba haka ba ne قال حدثنا موسى بن مسعود قال حدثنا زائدة بن قدامة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه قالت kaga wani sanadi kuma musalsalin da mata kenan ko urwa daga Fatima binti al-Munzir daga Asma yar Abi Bakr radiyallahu anha ƴar wannan na Aisha kenan qalat tace Amarannan biyu sallallahu alaihi wa sallama bil'a'a ta kati si ku sufi shamsi. Saisai, mansa Allah yayi yi umarni da a'yancan ba yi saboda an samu kusufi shamsi. Ta ba a huwa Aliyun, an dara warjihi an hishami. Kala haddasa Muhammad bin Abi Bakrin, kala haddasa na Asma'mun, kala haddasa an fashi masa bin Kilimun an asma abinci Abi Bakrin rabil'ahu an huma tace da an karbo daga nana asma'u yar uwar nana aisha matan manzo Allah ke nana aisha matan manzo Allah yar ta nana aisha bintu abi bakr ita ce tace kunna nu'maru inda al-kusufi bil ataqati tace mun kasance manzon Allah na umurtan mu aka samu kusufi shamsi zazzabin rana kenan ko sai manzo Allah ce kowa ta je in kina da bawa ko wuya ya je ki yanta in abinda zaki bayar sadaka ki bayar kowa ya koma ga Allah ashe su ma ahlul baiti matan manzon Allah da ƴan uwansu da jikokin manzon Allah tashe tashi suka yi gadangadan gadan akan kafafunsu suna neman me suna neman yadda Allah madawwacin babun yace wani babi idza a'taqa abdan bayna snaini aw amatan bayna shuraka'i yace to in mutane biyu suka yi tarayya akan mallakan bawa ko kuyanga sai ɗaya yace shi ya ‘yanta rabansa a ciki me ke hukunci to shi yake haka mene sai ce iza bai kawo jawabi ba to sai kama jawabi shart ko jawabi iza ibrahim imam al-bukhari shine matan shine nassin hadisi in mutum yayi kaza yayi kaza menene hukunci ba zai bada jawabi ba sai kawo ma hadisi kai da kanka ka bada jawabi ma'ana hadisin har ma'ana sharati jawabu shart wurin imam al-bukhari shine hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar mun gane ko قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن امر عن سالم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي عن كربو دغ منزا الله تيرا دا امين الله ثبتا غريش يتي من اعتق عبدا بين اثنين duk wanda ya yanta bawa da suke ke da tarayya mutane biyu ke da tarayya a kansa fa in kana musiran kuwima alaihi thumma yu'taqu kai da ka yanta rabanka in mawadaci ne kai sai a yi ma bawan kima sa'an nan bawan nawa ya kama ya kama naira dubu goma to kai ka ce ka ‘yanta rabin bangaren ka da sauran dubu biyar sai ka biya wancan bawan ya zama da baki daya قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي أنكر بودك من الله